yana barikin mambila inda dakarun sojan najeriya na musamman da ke gadin fadar shugaban kasa wato gas brigade suke gudanar da atisaye domin kasancewar zama cikin shirin ko ta kwana a kowane lokaci su dai waɗannan dakaru na musamman da ake kira gas brigade su ne waɗanda aka ɗora musu alhakin gadin fadar shugaban kasa da kuma yankin babban birnin tarayya abuja a yau kuma suke gudanar da wannan atisaye inda suke hawa kan dutsen aso rock da ke daura da gidan na shugaban kasa. su dai dakarun daga bataliyoyi guda bakwai da suka haɗu suka yi burge da ke da alhakin samar da tsaro ga shugaban ƙasa da ma babban birnin tarayyar ƙasar baya ga rawar daji kazalika sun nuna wata bajintar inda suka hau can kololuwar dutsen aso rock mai tsawon mita dubu ɗaya da ɗari uku inda daga can akan hango ko ina a babban birnin tarayyar ƙasar da ma wajen birnin wannan karo mayakan sun hau kololuwar dutsen ne tare da sauran jami'an tsaron ƙasar da mamu 'yan jaridu jim kaɗan bayan an sauko na tambayi babban kwamandan brigade din brigadier General Musa Yusuf ko mai hawan wannan dutse ke nufi ga mayakan? Hawan wannan dutsen kowane shekara dama a Gas Brigade shine abin da muke na karshe. Me kuke so ku cimma da hawan wannan dutsen? Eh hawan dutsen soja da ya kamata a ce koyaushe yana da lafiya yana da karfin shi yana da komai saboda ayyukan da yake gaban shi. So hawan dutsen yau mun shi ne mu tabbatar da cewa duka training din da muka ba sojojin mu ya amfane su. A karshe yalla me ake sa rai? Za mu ci gaba da ayyukan mu ayyukan da aka samu da shi na soja tsaron kasa tsaron shugaban kasa tsaron abuja da duk wani abu na tsaro da insha Allah. brigadier general musa yusuf babban kwamandan askarawan najeriya da ke kula da tsaron fadar shugaban kasa hassan maina kaina muryar amurka daga abuja najeriya.